Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. mu muna yi muku marhabin da sake saduwa a cikin wasan yaƙi da muggan laifuka. Wannan shine kashi na shida a cikin wasan namu mai suna sirrin ƙasusuwa. idan kuna biye da mu kun ji yadda mai maganin gargajiyar nan ladidi ta samu jijjiga bayan da speto tambaya da ofisa dauda suka shaida mata cewa an kone gidanta mutanen garin basusa ne suka kone mata gidan yayin da suka fusata saboda sun gamsu cewa ita ce ta sace yaron nan dan shekara ɗaya wato zakari mun ji kuma cewar kwakwarar shaidar da 'yan sanda suke da ita a kanta ita ce rigar zakari da jini a jikinta da kuma abin hannunsa mai ɗauke da sunansa waɗanda aka samu a kwandon share gidan ladidi har yanzu dai ba a ga zakari ba kuma duk da ladidi ta ce ba hannunta a ciki amma dai ita ce babbar wadda ake zargi don haka take tsare a hannun 'yan sanda har sai an kawo sakamakon gwajin kwayoyin halitta da ake yi a yau za mu fara shirin ne mai taken an shirya sharri daga asibiti inda ladidi ta bude idonta ga 'yar sanda sanye da kaki a tsaye a gefen gadon ta Ke faruwa ne wa ina nake ne ke kuma wace ce sannan ki ladidi suna na ofisa talatu ofisa talatu me kike yi a nan ni kuma me nake yi ki tsaya bari in kira dr usman wai dan allah me yake faruwa ne ki faɗa min mana ki kwantar da hankalinki da Dr. Usman Lawan. Dr. Usman, ko za ka zo yanzu ne? Ladidi ta farka. To shi kenan ofisa gani nan zuwa. To, sai ka zo. Ladidi, ashe kin farka ya jikin naki. Usman, dama kai ne? Wai mai ke faruwa ne? Kin kwantar da hankalinki su ma kika yi ofishin 'yan sanda. suma Na, na tuna ashe na je ofishin 'yan sanda na je a hankali mana me kuma kika tuna wai me 'yan sandan nan take yi a nan kuma dan allah ofisa talatu ko za ki bar mu magana mu kaɗai kai hakuri likita ka san dole ne in kasance tare da ladidi a ko da yaushe ka san da haka yawa yawa na tuna na tuna gidana wayo gidana da hankalinki na didi na shaidawa danginki fa <laughs> yayin da dr usman ya ci alwashin tsayawa aminiyarsa su kuwa speto tambaya da ofisa dauda sun ziyarci mahaifiyar bello wato kulu a wurin aikinta a gonar alobera dama binta ta bayyana wa 'yan sanda zargin da take cewa surkarta ta haɗa baki ne da ladidi wajen sace zakari kuma watakila ma ita ce ta cin da wuta don tabbatar da sawu kada a samu wata shaida. ka gani ko dauda lalle ana harka a gona alobera da dr jimmai gaskiya ne ni ma na ga haka ranku ya daɗe barka ku da safiya tambaya da dauda yau kuma wanne irin taimako zan yi muku barkan ki da safiya kulu kulu wasu tambayoyi muka zo mu miki akan batan zakari da kuma kona gidan ladidi da aka yi Allah ya sa dai ba za su ɗauki lokaci ba kun san a bakin aiki nake kun san kuma albora ba sa girbe kansu da kansu kuma na riga na faɗa muku duk abin da na sani malama ai zuwan farko da muka yi kin kike tsaya ki magana da mu don haka gara ki amsa mana yanzu duk abin da kika sani game da gobarar gidan ladidi wannan ai rashin hankali ne wai ni kuke so ku ɗora wa laifin kenan ku tsaya ni fa ba abin da na sani mutane na ji suna ihu gobara gobara ni ma sai na fito da gudu dan na ga me ke faruwa To da kika zo wa kika gani a wajen? Akwai mutane da yawa a wurin, ba zan iya tunawa. <coughs> a ah, subhanallah. Um, iya abin da ta iya tuna kenan? Eh, kun san yanzu na tsufa ba kamar lokacin da nake da ƙuruciya. Washi Allah na. Lafiya dai? Lafiya ƙalau. A wurin mun ji kina cewa a ƙona gidan mayar nan shine fa dacewa. Me yake nufi da haka? abin da dai na faɗa shi nake nufi wannan mayyar ta cancanci a yi mata haka amma ni ba hannuna a gobar wayo cikina kuli lafiya dai wayo allah cikina lafiyan ki wayo ku taimaka min da allah dauda rike ta kanta faɗi to to to subhanallahi kaga taimaka mu kai ta asibiti naga abin da gaske ne wayo allah cikina dama ba ki da lafiya ne sannu mm. sannu bari mu je asibiti cikina cikina bari mu kama hanya asibiti kiyama Can kuma a asibiti Dr. Usman ya kwakwafe ofisa Talatu ta bar Ladidi ta yi ɗan tattaki a harabar asibiti, amma duk da haka ofisa Talatu na nan biye da ita. gaskiya Ladidi na ji daɗi sosai da ofisa Talatu ta bar kike ɗan taka a asibiti. <laughs> Amma ka san Talatu tana da tsanani Usman. Tana biye da mu ko da yaushe duk inda muka je tana biye da mu a baya? To amma fa karki manta aikinta ne na ta kare lafiyarki. <laughs> Dauta Usman ka fito break ne? Eh na fito amma kuma zan iya taimakawa duk da hakan. Kawo mara lafiyar ta nan haka. Ga ta nan Dauta Usman. Me ya mara lafiyar? Ah, wannan ai kula ce mahaifiyar Bello subhanallahi. Mace ce yar kimanin shekara hamsin. Sunanta Kulun Musa. Tana fama da amai da jiri. Ta faɗi ne a wajen aikinta. Su feto tambaya da ofisa Dauda su ne suka kawo ta. To bari na duba idanta. Malama kar ki razana. zan haska kwayar idanki ne to likita mara lafiyar ta shaida mana cewa ta karbi maganin gargajiya a wajen wani mai ba da maganin gargajiya domin yin maganin hawan jininta kwayar idan ta ba ta aiki sosai ina jin da alamu dai jijiyoyin idanun nata sun taɓu af ga ma likitan da take bakin aiki na bari na kai mata mara lafiyar zan kuma yi mata bayanin da ka yi mani to na gode ka san wasu saiwoyin magani na da illa idan ba a shirya su yadda ya kamata ba akwai kuma wasu saiwoyi da ake amfani da su don haɗa maganin gargajiya da kuma na bature ai ina ma dai a ce masu maganin gargajiya da likitoci za su haɗa kai su dinga turawa junansu marasa lafiyarsu wajen yin maganin da ya fi dacewa ga kowane mara lafiya yanzu haka a filin wasan da ke ƙauyen basusa ana buga wasan ƙwallon ƙafa tsakanin ƙungiyar kwallon ƙafa ta rabe da wata kungiyar kwallon kafa da ta ziyarce su ga dan siyasa da kuma dan takarar karamar hukuma wato dahir muntari ya zauna kusa da rabe a wurin zaman manyan baki suna kallon wasan shi dai wannan dan takara yana neman goyon bayan rabe ne a zabe mai zuwa muna godiya dahiru da ka samu halartar wannan wasa namu mai mahimmanci haba rabe yaya ma za a ce na bari wasan kulab ɗin rabe wuce ni ka san ina son zuwa nan duk lokacin da aka ce raba soka suna da wasa zaɓe fa ya kusa zuwa ko na san yanzu kana cikin kamfen haka ne amma fa harkar ba ta yi min kyau a matsayina da ɗan takar ƙaramar hukuma abokan hamayya sun riƙe wuta babu cogen da ba sa yi kana amfani da maganin na baka kuwa yadda na ce ina yi amma ni ban ga wani canji ba har yanzu to ka ɗan ƙara haƙuri ka san wani abu kuwa ina jin abokan hamayya suna da bokaye masu karfi <laughs> dairi kenan na ɗauka ni kaɗai ne mai magani a garin nan na basusa na tabbata dai kai ne ka fi kowa karka damu ka sake dawowa na samo maka sabon magani mai karfi wadda ba kasafai ake samunsa ba madalla lallai ina buƙatarsa ka san fa kuɗi ba matsala ta bace na ji daɗi da ka samu wata dabarar haba rabe na rasa dabara ne yau kuma nawa kake ganin za a ci yarana za su ci uku ba ko ɗaya. da hmm. bari mu gani an dai ci ɗaya kafin rabin lokaci kai dai ka jira ka gani ƙwallaye biyu za su biyo baya yarana sun sha maganin da ya dace kafin a fara wasan idan ka gane abin da nake nufi ka san ko wannan matar ladidi tana ɓata masu maganin gargajiya suna ai ladidi kurkuku za a tura ta na tsawon lokaci tunda ta sace yaron nan ta kuma kashe shi kana ganin ita ta kashe shi ba na jin ita ce na san haka rauhanai na sun faɗa mini ta cikin ƙasusuwa na Allah ma ya sa ta mutu hatsari na tausaya wa iyayen yaran suna jin takaicin abu. raba ka ce uku ba ko ɗaya za ka ci gashi ɗaya kulab ɗin kuma ya ci ɗaya hmm. wataƙila yaran ba su sha maganin kamar yadda ya kamata ba ne To masu sauraron mu a nan kuma muka kawo ƙarshen kashin namu na yau. Mun ji dai yadda Rabe ya yi wa ɗan takara ɗahiru alkawarin maganin da zai taimaka masa cin zaben ƙaramar hukuma. To kowane magani ne zai bashi sai dai kuma club ɗin ƙwallon ƙafa ta Rabe ba su ci uku ba ko ɗaya ba kamar yadda ya ce ƙasusuwansa sun faɗa masa. Can kuma a gobe ne ake sa ran za a kawo sakamakon gwajin ƙwayoyin halitta wanda aka yi wa jikin riga da kuma abin hannun zakari. ta yaya wannan sakamako zai shafi ladidi ko zai zama kwakwarar hujja da za ta sa aiki da ita gidan kaso ko kuma zai wanke ta kar ku manta kuna iya sauraron wannan shirin da ma sauran da suka gabata ta shafinmu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka ko kuma ku ziyarci shafinmu na sada zumunta na facebook kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Masu da muggan laifuka.